a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a kamar yadda muke ta magana bangaren magunguna a yau cikin ikon Allah za mu ba mutane musamman mata wani magani fi sabidin layi maganin tsarin kwance da yardar Allah hanyoyin da ake magance fitsarin kwance ya ke yarwa gida za mu kawo miki hanyoyi kamar guda uku wanda insha Allah cikin su wanda aka gwada za a samu waraka cikin yadda Allah hanya ta farko wadda za mu babu shi ne da farko za a samu garin hulba a samu garin habbatus sauda sai a samu garin kustatul hipt sai tsaniya sai zuma wani ababen su ne idan aka same su za a haɗa su sai a tafasa su sai a rika ba mai fitsarin kwanci yana sha da safe kafin ya karya sannan kuma in zai kwanta bacci da dar allah inda aka jarabar wannan to insha allah za a samu waraka cikin yardar allah sai hanya ta biyu wadda ita ma za a iya amfani da ita na farko hanya ta biyu za a samo garin habbatar sauda ne sai a hada da nono sai a rika ya matsa shi sai a rika badawa ana sha ko kuma garin habbatar sauda din sai a zuba shi a madara amma ita madara za a zuba a madara za a ɗin mata sai a rika bayarwa ana sha shi ma insha Allah in aka daure aka ci gaba da yi shi ma za a samu nasara sai hanya ta uku zuma ita kanta zuma ita kadai in yaro yana fama da matsalar fitsarin kwanci to za a rika bashi cokali daya babba a kullum ko kuma a rika bashi cokali kanana guda uku amma za a bashi da safe da rana da maraice ah, shi wannan a daure shi ma a gwada shi musamman ga yara ƙanana so in aka dage ana ba su wannan insha Allah rabbi zuman nan ita kadai amma a samu mai kyau da yadda Allah ba a samu nasara amma mataki na farko da muka faɗa wanda za a haɗa su da habbatun sauda da tsamiya da zuma da sauransu wannan kamar mutumin da ala ya shi da lura ga shi ya girma ko ga ta girma amma tana fama da wani lura ta ah, tsarin kwanci to wannan na farkon shi ne ku dacewa a daure don shi ma kari ba wai kayi ne kawai sai ka bari a daurewa za a yi ta yi insha Allah rabbi za a samu nasara kuma za a samu waraka da fatan Allah subhanahu wata ya warkar da mu wannan kuma taimako ne fi sabilillahi sai kuma mun hada a wani karan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa